Da yake magana a taron manema labarai a nan Abuja, shugaban sashen tsare-tsare na rundunar sojin ruwan Najeriya, Riya Admiral Johnson Olutoyin ya ce, Challenges being witnessed in our maritime environment include the pressure from climate change. Matsalolin da ake fuskanta su ne matsalar sauyin yanayi da kuma sauran matsalolin da ke zuwa haka kutsan ba zato ba tsammani. Ya ce rairan waɗannan matsaloli na da illoli ga sha'anin tsaron ƙasa ta cikin ruwa, tattalin arziki da ci gaban ƙasa. And ultimately the national development. To ko me rundunar sojin ruwan ke yi don shawo kan waɗannan matsaloli? Riya Admiral Johnson Olutoyin ya ci gaba da cewa The Nigerian Navy has been making serious efforts towards mitigating these challenges. Rundunar sojin ruwan Najeriya na wani namijin kokari don magance waɗannan matsaloli, amma kuma matsalolin sai sake ɗaukar wani sabon salo suke yi ta fuskoki daban-daban. To amma labari mai daɗi anan shine rundunar ta yi aniyar tunkarar illahirin matsalolin ta hanyar da ta dace. To deal with the challenges appropriately. Rear Admiral Johnson Olutoyin ya ce rundunar sojin ruwan Najeriya na ɗaukar sabbin matakai don shawo kan manya da ƙananan ɓarayin ɗanyen mai, safarar ƙwayoyi da makamai da ma ta'addanci a cikin ruwa. Na tambayi ƙwararre kan sauyin yanayi Dr. Ismail Amani ko ta yaya ne wannan sauyi zai shafi aikace-aikacen sojin ruwan Najeriya? Wanda ke zuwa cikin ruwa, to wasu ɓangare waɗannan wurin in aka samu canjin irin wannan abubuwan to wuraren da wasu wuraren suna iya zama matsala gare su shiga ɗin ma Akwai wannan to kuma banda ma wannan shi canjin yanayi na abin da zai shafi ruwa kamar zai iya fita gas kamar zai shafi doron kasa ne haka za ka nuna ana iya tashi kwaɗan kawai nan wurin kawai sai ka ga yanayi ya canza maka ka ga kawai lokacin da ba a ma iska sai da ana iska ko lokacin da ba a bazara sai da abu ya taho ana cin kamar LB Dr. Ismail Amani kwararre kan sauyin yanayi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria